أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da mu wannan yini na talata wanda yau shi ne sha ɗaya na watan muharram a shekara ta 1444 kenan ko wanda kuma shi ne tara ga watan takwas shekara ta da biyu. a wannan babban majalisi namu da muke karatun wannan littafi na babban malami a البتار في التسدي للسهرة الأشرار تاليف وحيد عبد bali malamin da yake magana dangane da tura asiri na 'yan sihiri matsafa makaryata 'yan duba 'yan rufa ido da masu dabo da hanyoyin da za a iya gano masu irin wa'annan aika-aikan da kuma hanyar da za a bi domin idan an jarrabi mutum ta harkar an masa sihiri allah ya iya fahimtar da shi kuma ya warware wannan sihirin da aka yi ta hanyar da ya tabbata a suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a karatunmu na baya mun yi karatu ne dangane da fasali ta farko wanda yake kunshe da ta'arifi na sihiri mai ake nufi da sihiri bangare guda biyu bangare ta sihiri a luga ta larabci da kuma bangare ta sihiri ta yaren shirya sannan mun kai har inda yake maganan babu wasa'il sahara fi taqarrubi ila shaytan wani bangare ta hanyar da matsafa yan duba yan dabo azzalumai <coughs> suke bi <coughs> su nemi kusancin shedanu ta yi wa shedan da'a da miyagun aljanu su kuma sai su kawo musu agaji daga cikin mun lissafo hanyoyi kamar haka mun ce akwai hanyar da ɗan sihiri zai amfani da ko ta hanyar umarni na shaidani da zai bashi sa'a ita ya dauki alkur'ani mai girma ya ɗaura a kafansa kafafu guda bai dinga takawa yana shigan ban daki da shi ma'ana sai ya walakanta alkur'ani daga ciki akwai waɗanda kuma suke rubuta ayoyin alkur'ani da jini ko kazanta kamar jinin haila ko bayan gida yadda za a ɗauki tawada a yi rubutu da shi su su ba haka za su yi ba wannan kazanta ko kashi ko fitsari ko haila jinin haila sai su yi rubutu da shi amma kuma ayoyin alkur'ani daga ciki akwai wanda suke rubuta ayoyin alkur'ani daga asfali ala asfali kadamai ma'ana zai dauki kafansa sai rubuta ayon alkur'ani sai dinga takawa da gaskiya akwai masu rubuta suratul fatiha muka ce ma'akusatan bai bai a dauko daga can karshe wala bolin to shi za su shi farko shi kuma bismillahir rahmanir rahim ko alhamdulillah shi ne kuma karshe kaga duk walakanta alkur'ani daga gaskiya akwai masu yin sallah ba a laula. a jini zai ce idan kana bukatan biya maka bukatan ka kana son ka ci wani gatan da kasa a gaba ko wani abubuwa da zaɓe da kake nema ko wani mulki ko wani matsayi to da sharaɗi za ka rika yin sallah babu alwala kuma akwai wanda zai ce ku dinga ka dinga kwana da janaba daga ciki akwai wanda za su baka sharaɗin cewa za ka yi yanka ba za ka bi sun Allah ba a lokacin za ka yi ko kana yankan ka jefar da shi a wani wuri muhaddada wani wuri wanda fi makani yuhaddidu lahu shaytan wanda shaytan ya aka iyakance shi domin wannan iblis sannan kuma da gaskiya akwai wanda yake magana da tauraro a wanda zai magana da tauraro kuma ya riga ma su juda da gaskiya akwai wanda za a ce to sai ya rika saduwa da mahaifiyarsa ko kuma yar da ya haifa daga ciki akwai wanda aka faɗa cewa man yaktubu bil saman bi alfazin ghairi arabiyya ta'amilu ma'ani kufriya wani su kalmomin da turkulle ne kawai ko ba za ku fahimci me ake faɗa ba amma shi shedanin da yake yake masa ya sa wani zugi yake masa da wani salo ne na bauta na kafirci to duk wannan hanyoyi ne da ake bi yan sirri suke bi don mu'amalantar shedanu su kuma sai su biya musu bukata ta yau da gobe da irin abubuwan da suke bukata sai mala ya ce Fadi da za mu tashi a kai shi ne na gaba fasali na biyu alfasalo sani fasali na biyu shi kuma fasali na biyu ya kunshi abubuwa ne kamar haka ya kunshi a sihru fi dawil qur'ani was sunna sihiri dalilan da ya tabbatar cewa akwai sihiri a qur'ani da hadisi don ba za ka ce sihiri karya ba ne idan ka ce sihiri karya ne to kai kana kare ta ma kanka ne ba kamata abin da zai sihiri to dalilan da zai cewa in sihiri akwai shi kuma gaskiya ne za ka muka dalila a qur'ani za ka muka dalila a sunna sannan kuma da yake abu eh, biyu a cikin wannan babi wannan babi al'adilla al'adillatu min alkitabi was sunna ala wujudil jinni dalilai da yake nuna cewa a qur'ani da hadisi akwai samuwa aljannu tunda akwai da suke inkarin babu aljannu kuma filan eh, alakan sihiri ana yin shi ne tare da aljannu akwai na'am eh akwai shi a nan tiyala eh wanda shine abin da mata suke kamar kurzat wani abubuwan da mata suke don su jefa soyayya a zuciyar mazajen su ba tare da mazajen sun so su domin na ɗabi'a ba kamar ta hanyar sihiri a gane ko akwai ruwaya da yake nuna cewa in raka والتمائم والتوية لا شرك lallai roka addu'a da sunan aljannu wa tuyala da laya da surkulle da mata suke amfani na sihiri don su mallaki mazajen su duka annabi ce shin kai akwai sha'anin zamu karanta sanamala yake cewa dalilai na ƙur'ani da hadisi na samuwan cewa akwai aljannu sannan al'adillatu min alkitabi was sunna dalilai na qur'ani da hadisi da yake nuna ala wujudi sihiri cewa akwai sihiri gaskiya ne duk za a nuna maka sannan a baka labarin cewa ai ma an tawa annabi tsaki nasti hadisi zai nuna haka kuma qur'ani ma zai nuna haka da ba da labarin annabi Sulaiman Allah ya ce annabi Sulaiman baya zafi saboda masu yin tsafi kafirai ne ke danu suke yin tsafi kaga qur'ani ma ana yake a kawalin ulama su ce suna akwai maganganu malamai kuma dangane da tabbatuwar sihiri to malai a sihiru fi dawil qur'ani wa sunna sihiri dangane da hasken alkur'ani da hadisi al'adillatu ala wujudil jinni wa shayatin dalilai da yake nuna samuwar aljannu da shaidanu malai kaunan ba yake raji wikatil insan tsaba a sahaba in ka koma littafin sarƙatul insan za ka ga da yake ya fara yin wannan a ƙarshen littafin sai alkawarin littar da wannan tsarin umarta mana yake cewa innal alaƙa bainal jinni was sihri alaqatun qawiyya بل إن الجن والشياطين هم العامل الأساسي fi sihiri. ولقد أنكر بعض الناس وجود الجن ومن ثم أنكروا حدوث السحر ولذلك فإني سأسرد الأدلة على وجود الجن والشياطين باختصار ما ليش dalilai الأدلة على وجود الجن والشياطين shayatin dalilai da yake أقول cewa الجنود samuwan malaka innal alaka lalle kulla zumunci alaƙa, bainal jinni tsakanin aljani wa sihiri da sihiri ce alaqatun qawiyya alaka ne mai karfi ba na wasa akwai alaka mai karfi tsakanin aljani da sihiri kinan aljani surkulle da za a yi dan ko cutar da wani ko jefa ma wani zarura da abubuwa makamancin haka manya-manya masu taso da abu masu tasirantawa masu ne aljanu sai sai alaka kawuya alaka ne mai karfi yanzu kamar ka iya fahimtar cewa akwai alaka tsakanin aljai da ɗan sihiri da matsafa bala ya ce bal bari ma innal jinna aljannu da kake ji shiɗanin ke don akwai kangararru washe yaƙin da shi ɗano na cikinsu da na mutane sai sai humul amilun asasiyu su ne waɗanda suke na cigaba da karatun na su ne kashin bayan sihiri aljani da shaidanu su ne kashin bayan sihiri su ne al'amilin asasiyar fi sihir walaka da an kara nas mala ce wayansu daga cikin mutane kada an karo sun yi musu sun yi jayayya na mai wujudar jinni cewa ma aljanu babu su wayansu sun yi musun cewa babu aljanu wanda shi kuma anan mala abin da yake gamu ne yake da shedan aljannu lalatattun da kangararrun cikin shedanun cikin su ne kashin baya na sihiri to an sami wa'ansu bazun nasi suna musu kada an karu suna yin jayayya ala wujudul jinni ba ba ma aljannu ibada to min samma anan ne ma wurin jaye da cewa babu aljannu an karu hudu tasiri suka yi inkari na na na na tasirantuwar sihiri faruwar sihiri suka ce ma ba sihiri babu aljani balle ma magana sihiri to malam wahid bali sai ke cewa wal zalika fa inni da wannan ne fa inni ni isa asrudul adilla zan koro dalilai dan sard na adilla na dalilai ala wujudul jini cewa akwai aljinu wai shayatsun kuma akwai shaidan duk tisan amma a takaice kawai a takaice zai zo da su malai ce awwalan abu na farko al'adillatul qur'aniyya al'adillatul qur'aniyya dalilai na alqur'ani cewa akwai aljani kuma akwai sihiri kuma akwai shaidan قال الله تعالى الله مدوكاكين سركي yana fada yana cewa وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الله يتي وإذ كأمتا ألوك تندا صرفنا إليك نفرا مكا كركتو دون التوقع من الجن الجنو wajenka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karatu na alqur'ani sai Allah ya karkato zamu karanta cikakken bayanin a gaba sai Allah ya karkato da wasu tawaga ta aljannu gungu gungu yastami'una alqur'an suna sauraron abin da annabi ke fara ba yasma'una ba akwai matsakani yasma'un da yastami'un yasma'un shi zaka ji shi ko da babu fahimta ka da ji abu kuma ka na shi na shi amma yastami'un ji da kake ba da sauraro kuma kana fahimta saka suka saurari alkur'ani kuma suna jin shi kuma ta fahimta wa qala subhanahu wa ta'ala Allah yana faɗa ya ma'asharal jinni wal ins ya ku taron dandazon aljannu da mutane ka gano akwai aljannu ke da babu su Allah ba zai kira su ba sannan nan kuma ya ce ya karkato annabi mutum ne kuma ya ce ya karkato da wasu gungu na aljannu kaga a wani halitta ke da sun shi aljannu Allah ya ya ku taron aljannu da mutane yanzu kenan in mutum zai yi musun babu aljini to kamar yana musun babu mai kenan babu mutane kuma kaga wanda zai yi musun babu mutum Ka na gani ya hauka shi ko ba ka ba alam ya ya'tikum rusulun minkum shin manzanne ba su zo muku ba daga cikinku ya kusuna alaikum suna labarta muku ayati ayoyina wa yunzirunakum suna kuma muku gargadi da shi suna muku gargadi ka a yau kuma hada na gamuwa da ni da za ku yi a yau haduwanku da Allah a yau wancin eh, annaba ba su zo muku ba sautul an'am wannan a ranar alkiyama ne kenan ake aljinnu shay'un akhar wa haka za ala insu shi ma shay'un akhar tunda Allah yake cewa ya ma'sharal jinni wal in sanan hujja ta uku Allah subhanahu wata'ala yake ya ma'sharal jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqbaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan ubangiji wata wata'ala ke ce ya ba sharar jinni wal insi ya ku taron aljannu da mutane minista kwatu idan yau wani daga cikinku yana da dama yana da iko an tamfudu min aqfaris samawati wal ard da zai shiga ta cikin sammai ya keta ya gudu ko ya fata kasa ya shiga ya gudu falfuzu ya tafi Allah ya ce a yau za la na illa bi babu wanda zai iya kubuta sai da wata dalili daga wurin Allah subhanahu wataala dalilin shine sai ya zama shi mutumin kirki na sallabe shi sautu rahman al'imam ibn kasir yake cewa wannan zai faru ne a ranar alkiyama dalili na hudu akwai aljannu kuma akwai shaidanu bukara ba akwai mutane Allah ya ce ka ce ya kai manzo mai girma uhiya ya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni faƙalu inna sami'na qur'anin ajaba kul ka ce uhi ya ilayya an min wahayi yanzu ga manzo Allah ya zo yana karatu al-qur'ani aljannu sun zo suna saurarawa bai ba sani ba uhi ya ilayya ka ce an min kuma an gaya min annahu yanda lamarin yake istama farin wani dandazo na wani ayari min aljinni na aljannu istama'a sun ba da lokacinsu suna mai sauraro na abin da kake fara waƙalu ga abin da suke cewa inna sami'na qur'anan ajaba lallai mu mun ji mai karatu yana ta karatu sai muka ji qur'ani abin karatu ajaba wanda yake cike da abun al'ajabi cike da basira cike da fasaha cike da abin mamaki wanda maganan ba na mutum bane ko ba na aljanni bane wallahi hujja ta biyar Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fa zaduhum rahaqa akwai abin da ke faruwa a lokacin jahiliya an sami a lokacin jahiliya za ga mutane in sun je ko masauki za su zauna su huta idan suka zo gindin bishiya za su zauna sai su dinga neman tsari da aljannun wajen to wannan din yana kara ma aljini jin shi wani abu ne shi Allah yake ba mu labari Allah yake wa annahu yanda lamarin yake kana rijalun wasu daga cikin mazaje minal insi na mutane ya ƙuzu na biri suna neman tsari da mazaje minal jinni na aljannu to wannan din fazaduhum zaduhum rahaqa sai kara musu alfahari da girman kai hujja na shida inna ma yuridu shaytanu ubangiji na ga mana barna da shi din yake yi barna da yake jefawa ga mutane musamman idan mutane suna saka shi abin da yake ibadarsu ubangiji yake cewa inna ma yuridu shaytanu lalle babu abin da shaitan yake so ya aiwatar ba sai an yi kai a bayyana kumul adawata wal bagba sai ya tura ya sanya ya aukar a tsakaninku kiyayya da jin haushin juna al'adawa kiyayya albagana jin haushin juna filhamri a sakamakon mai a sakamakon shaye-shayen giya da mutane suke duk mai shan giya za ka ga yana tashin hankali ba tare da dalili ba idan mutum da ya shagi giya haka sai fita zai iya zuwa yanzu da mutu sha gaba ya'yansa zai iya zuwa ya tsari a gaba ya'yansa zai tubewa zai yi amma ya kwanta a mam zai yi zage-zage zai zo abin da ya gara bai sani ba kaga shi da ya tura mishi iya da ni zai zuwa wurin surukan sai ya sanci da ya gara ba ke dan sai warga za mishi kiyar to shi yasa kuma ya tura musu son shaye-shayen giya saboda haka Allah ya ce al'amarin shan giya wal maisi da caca da mutane suke ba abinda da shirin yake su ba ce ya aukar da bala'i da kiyayya da gaba da fitina a tsakanin mutane sannan kuma babban waya su da suddakum an la, ya toshe ku ya hana muku basira ta wurin bautan Allah subhanahu wa ta wurin ambaton Allah madawacin sarki wa sala kuma yana koyi sallah Allah ya ce to ku daina mu'amala da giya ku daina mu'amala da shata wa hal antum muntahun yanzu kun bari to tabbas sun bari abai kuma sun daina sun kuma daina to saka Allah ya ce shedan kuma shedan yana daga cikin aljannu ne hujja na bakwai Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani sotun nur aya na da Allah ke ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tattabi'u khutuwati shaytan Allah ya ce kar ku kuskura ku bi khutuwat hanya mataki sawu ta shedan hanyar da shedan ya bi karka bi hanyar da aka ce shedan na bi karka bi shaytan na son kaza shedan na son kaza shedan na son kaza karka bi hanyar shedan na ta mutane su shagiya karka sha shaɗana na ta sai fara karkai shaɗana na a rika sake-sake na aure karkai shaidan na san kaza karkai wannan faɗin Allah ne kar ku bi sawun shaɗan Allah ce wa man yattabi ta shaɗan duk wanda ya bi sawu na shaidan to fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkari ga umarnin da shaidan yake nan shaɗan na yi umarni da alfasha shaɗan kuma na yi umarni da munkari mummunan abu ke duk wanda kaga yana yawan yin abin da bai dace ba to ya bi ɗabi'u take ɗin wannan aya ne a cikin sautin nur wannan eh, hujjoji guda ɗaya har guda bakwai na ayoyin alkur'ani yana tabbatar mana cewa akwai wani halitta sunan shi aljani akwai wani halitta sunan shi shedan kuma shedan din daga cikin aljini yake malai ce wal adillatu min alqur'ani kafira dalilai na alkur'ani yana da yawa kuma ma'rufatin sanannu malai ce wa ya wadatar da kai an ta'arifa ka sani cewa annatil qur'ani lallai a cikin alkur'ani mai girma suratan akwai sura kamilatan cikakkiya mai zaman kanta anil jin da take dauke da magana dangane da aljini shine ne shine sautin jin din kenan ake akwai halitta aljini wanda kuma suna barna kuma suna da alaka da yan sihiri ya ce bal bal ka an ta'rifa bari ma ga wani karin haske ka ya wadatar da kai an ta'rifa ka sani anna kalimatul jinni kalma na aljin aljin aljin a cikin alkur'ani mai girma malam ce zukirat an ambata fil qur'ani a cikin alkur'ani mai girma an ambata 22 ya zo ta ɗaya har 22 الجن الجن الجن سنتين وعشرين مرة سنتين وكلمة الجان كلمة الجان شيكو ماذا في القرآن سبع مرات توبك يتي وكلمة الشيطان كلمة الشيطان الشيطان شي ماذا في القرآن نجرمة ثمانيا وستين مرة حرس ستين تطف wa kalmatu shayatin kalma ta shayatin wanda a cikin akwai shaitan akwai shayatin ya zo saba ta ashara su goma sha bakwai sannan sai malai ce wa shahidu annal ayati fi zikirin jinni wa shayatin kafira abin da ya fito fili an baton aljini da shaitan a cikin alkur'ani mai girma mutum su suna yawa. malin ce abu na biyu wancan ne dalilai na alkur'ani mai girma ya ambata mana akwai aljini ya ambata mana akwai shirani to yanzu abu na biyu kuma bangare ta biyu shine mai al'adillatu min sunna dalilai na sunna to haka wannan malamin yana koya maka salo ta zarfi da abokin magana ko da misali za a yi munazara ko ka ce munazara ko mukabala tattaunawa akan ilimi ka ce kaza kai ka ce kaza yanzu da ni da kai sai mu tattauna to in kana son ka ci riban tattaunawa ba da zuwa za ka da fara ba babu zuwa da fushi a abinda ka tattauna kai ka san yi wannan abu sannan kafin ku fara tattauna a kafa ka'ida menene abin da za a rike komawa a kai marja din me qur'ani farko hadisin annabi muhammad na biyu maganganun magabata ta wani sahabbai akwai tabi'ai wanda bai saba ma wanda yake karfafa aya ko hadisi sannan dauko aya ko hadisi to ya magabata suka fahimce shi sannan kuma yi la'akari ana magana na la'akari da ka'idan abin da zai ke makawa magana shi ne ka'ida ta larabci ka'ida ta larabci kafin kai magana a kawo kama san abu to sai ka samu riban zai abokin maganan ka yan bai shida da aka sai ga sai ka yi ta magana da ma san mai zai fara to shi da nan mala yake koya mana ka ce babu sihiri ni na ce akwai to ƙur'ani ga ya faɗa kai kuma kawai da qur'ani kori. hadisi ga abin da hadisi zai faɗa a kai ga maganganun malamai to ne kuma za mu jira sannan ya koya maka mai ake nufi da kalmar asiru a lura ta larabci sannan menene asiru a yare ta malaman shari'a cikin kaga idan mutum zai dinga mu'amalanta malaman sunna to ba za ka dinga samun matsala ba galibi a cikin al'amuran mala ya ce abu na biyu al'adillatu mina sunna dalilai na sunna mala ya ce abu na ɗaya a cikin dalilai na sunna ya ce a nabi mas'udin radiyallahu anhu qala كنا مع رسول الله صلى wa عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأدوية والشعاب فقلنا أستطيرا أو أغتيلا وبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أتبعنا إذا هو جاء من قبل هراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لهما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم ما ليس آه، صحيح رواه مسلم في كتاب الصلاة mala yace an ibn mas'ud an gabo hadisi daga sahabi abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud kala yake cewa Allah ya dare shi kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi za ta lailatin a wani dare suna tare da manzon Allah kawai haka ana mu'amala kamar manzon Allah dan fitina haka ana expecting zai gama ko shi kenan fa fanna sai ba mu gaishe sai ba ce mana hu sai muka fita ma ta neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil adwiya muka je duk wani lungu lungu wani kwazabo kwazabo shine adwiya wa shi'ab da lungu lungu yanki yanki muna neman manzon Allah mu gaishe ba faƙulna sai muka riya sai muka faɗa ustuira killa an ɗauke maza Allah zuwa sama tun da annabi zai ba za da ke sabo ce na Allah ko au uktila ko kuma an sace shi illa yan ta'adda ko yan faru sun ɗauki maza Allah eh, Abdullahi dan Musa ce fa bitna bi sharri laylatin ba ta biha kaumun haka muka kwana cikin bakin ciki muka yi kwana da wani mafi sharrin dare wanda wa'yansu mutane da za su samu kansu cikin bakin ciki na damuwa suka kwana a ciki ma bai ruwa yake ce falon ma a abdullahi da masu ce falan ma asma hana yayin da muka waye gari ba mu ga manzo Allah ba idza huwa jaa kawai sai ga manzo Allah yana ya zo min qibal hira taurin kogon hira wani fadama ne ta wannan wuri qala sai annabi sai abdullah da mun ce fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah fa talabna ka eh faqadna ka mun rasa ka ya rasulullah fiya shine faqad faqadna ka mun rasa ka ya rasulullah fa talabna fa talabna ka mun neme ka falamma najidka ba mu ganka ba ya rasulullah wabitna bi sharri laylatin ba biha qaumu haka muka kwana cikin bakin ciki da damuwa na irin damuwan da wanda suka shiga bakin ciki za su kwana da shi faƙala sai manzo Allah ya ba su amsa sai ce a'a ba matsala bace atani da'iyal jin ai dan gayyata ne na aljin ya zo ne dan gayyata an gayyata annabi ne walima da lokacin zai ce wa zai raka ni ba mai tafiya wa zai je don akwai hadisin da aka ce mazan Allah ya taɓa ce da sahabbai aljini na wannan kwazo sun gaishe mu kuma kowa san wannan fadama kamar yadda mai zuwa ce maka tambisa an gaishe da yawa na tambisa ba mai tafiya don gani ba Allah ya ba ta dawa har da gidan ko su maka yankar rabu to kaga Eh, ya an gayyace ta wannan kuma zama wa zai rika shaka ce kowa da ya daga hannu aka ce a wani fadama ne na nan ce kowa ya sauke sai ɗaya kaka cikin bai yana kuma shi ne dan masu bai da su a rike ba da labarin cewa lokacin da ya tafi wanzalla ya zana layi sai ce tsaya a nan da ya tsaya a wajen kuma shi nan sai ke yana ta ganin abubuwa yana ta zuwa yana ta zuwa wasu halittu suna ta zuwa ce ba don annabi ya ce karanta ta wurin ba to da na gudu ko kuma na je in ga me zai faɗi manzon Allah ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanu ne manzon Allah na wa'azi suna ta zuwa ana ta karkato su in annabi fara wa'azi aljanna suke zuwa da ba sa girma ba har kuma kamar yanzu kana fara qala Allahu qala rasuluhu zuwa su dauki tafsirin ibn kathir da sautin jin ka karanta ga da. aljin sai ta mu'amalantar kuma magabata to shi ne ke ce manzala ke gaya muku cewa a ta ni jin dan gayyata ya zo min daga wurin aljin fa za ma a sai na tafi tare da shi tunda ai annabi wanda yake nuna mana annabi ba na mutane ba ne kawai cewa Allah yake ji wa ma ka illa kafatan lin bashiran wa nadhira walakin aktharun la ya'lamun ba mu turo ka ba sakon da muka face duk duniya ne wurin mutane har da waye da masu kira rayuwa da mutane kuma ma ka illa rahmatan lil alamin sakon da Allah ya ba annabi rahama ce ga al'alamin al-talakai baki da aljini ko suna ciki ai sauraka annabi Muhammad annabi ne na aljannu kuma annabi ne na mutane sai ce fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi fa qara'tu alaihim Alƙur'ani sai na karanta musu Alƙur'ani. ashe duk abin da zaka karanta yayi tasiri ga zuciyar ɗan adam da zuciyar da ba ma dan ba eh, aljin wallahi shi alqur'ani abin da zaka kawo hujja ya zama ne hujja mai karfi ne Alƙur'ani mai girma sai hadisin annabi Muhammad wanda ya inganta qala sai ya ce da ɗan sakon ya zo ka jina sai eh, abdullahi ɗan mazaun ya ce bayan ɗan saƙon ya zo manzala ya gaya masa cewa ya tafi tare da shi sai ɗan masu suke cewa fansalaka bina sai manzala ya kwashe mu ba su ragaya ta maza Allah bane amma saboda hujja ƙarfin hujja a akbar ya ce bina manzo mazala sai tafi da mu fa a asari sai nuna mana wuraren da suka zazzaura wa asara ne ya ne ne da yadda suka kukkulle wuta suka dafa a cikin su ashe wannan yana nuna mana cewa don ba a shiru aka mana ba a ce mana ya ci abinci ko zai ci ba amma sun masa gayyata ne amma sani mazalla da karamci da girmamawa za su ba shi abinci kuma zai ci wannan yana mana babu wannan sun da zai ce maka cin abinci a jinin haramun idan har in kai ya ganin su misali aka ce in ka gan su suka baka abinci ka ci babu matsala <laughs> ai ba ku ci ba <laughs> sai wasu al'uhu zai manzala na labarta musu dan masu kuma ya gaya mana har sun tambayi manzala dangane da azzat abinda da yake guzuri na abincin su wa kala sai annabi ke cewa da su lakum kullu azmin kun ga duk wani kashi da kuka gani zuci rasmullahi alaihi kafin yankan wannan dabbar an ambaci sunan Allah aka ce bismillah aka yanka dabban to idan kun ga wannan kashin ya kaufi aidikum har haɗin kuka ɗauka ya zo hannunku to aufara ma ya kulu lawa wani zai kasance a cikin ragwana ma ya cika kenan duk dabba da aka yanka da sunan Allah kashin shi da aka zubar abincin aljanni ne aljanni na ɗauka ya zama nama wa kullu alafin alafun da kuma yace kuma duk wani kashi na dabban kashin awakin to kuma shi ne abincin dabbobin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga musu wannan cewa kasusuwa na dabban da muka yanka idan yanka da suran Allah ne to idan aljani ya dauka sai zama nama shi yasa akwai hadisi tabbatacce da manzo Allah ya bayani cewa bakin kare nau'i ne na aljani kuma za ka lura za ka ganin kare suna da ndazo a mahauta galibi aljanu ne ko a juji haka za ka gane ba ruwan da ka so san gaban yana ka san gaban shi kuma kai naka harka walau ta ga kare ma yana bin kashi da sai damuwa da kai na baki wani ba shi wai wai ne alakanta kare da alli sai ce a tambi asali a tambi tarihi ko tarihin alli ya asalin alli ne kashi ne ba to kaga shi yasa yake alaka da shi to saboda haka manzo Allah ya ga musu wannan magana to sai ke cewa faƙalar rasulullah manzon Allah ya faɗa yake cewa fala tastalju bihi ma kar ku yi tsarki da ɗaya daga cikin wayannan busasshen kashi na dabba ko kuma kashi kar ku goge bangida da shi kar ku yi tsarki da shi fa ma domin su biyun nan da kashi da busasshen kashi na dabba ba amu ikhwanikum abincin yan uwanku ne haka annabi Muhammad ya faɗa wannan hadisi ne ruwayan imam muslim kitabu sala za mu kara daya saboda rawa gaban yana da zai sai mu bar shi gaba ko wa alaikum assalam na'am eh na'am mu abinda annabi gaya mana aljanna a shi kuma gayyatan wa'azi ai har mai abu mutane iya gayyatan ka wa'azi ka mutu wa'azi su jawo ko ba ka ba ko ba nuna mana cewa kawai ce a'a ai ahalin sunna aljannu ba ne ko yan gida ko aljannu kawai mai gayyata ya ba ka ga halin lalata sun da zuwa wani wani ma a wurin wa'azi ne sai ka gyara halayen to sa ka abincin kawai na aljannu na yan uwanku ne aljannu nasu zaɗin da suka tafi annabi busasshen kashi na awakin su kuma kaga an suna da akwai ke yanzu a yanzu ba ka akwai ta ce don kaga namu a wakin abincinsu ba kashin su bane ya kashin ba zai wani ba zai kwanta kai ba amma kuma dabbobin su za su fito ya ya halitta musu dabbobin su ne? ko ba ka ba to masha Allah hujja na biyu kaga nan mazala ya mu'amalanci aljanna kuma hadisi ne ga tacirwa Imam Muslim ne cikin kitabul ba? hujja na biyu wa abi sa'id al-khudri an gabo hadisi daga sahabi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya da wannan sahabi kala yake cewa qala li rasulullah manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce da ni sahabi abu sa'id al-khudri manzon Allah ya ce inni araka naga kai fa ganka mutum ne wanda tuhibbul ganama kana son dabbobi irin na imanin gida irin awakin kana son su wal badiyata kuma kana son zama da su kenan ko mu'amalantarsu ko kiwo haka da zama a daji fa idza kunta fi ganamika idan ka samu kanka a cikin dabbobinka wa badiyatika a wurin kiwon ka a daji kenan lokacin sallah yayi fa azanta bis salah ka tashi ka kira sallah farfa sauta ka daga muryarka sosai bin nida ta hanyar wannan kiran sallah menene dalili fa innahu yanda lamarin yake yanzu manzon Allah la yasma'u sautal mu'azzin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah wani aljani ko mutum ko wani abu dabba daban ko ma menene ba zai ji sautin mai kiran sallah ba Fati sai ya masa shaida ranar alkiyama amma galibinmu a wurarenmu nan mun mutu fada a kan limanci ya fi rigima a kan limanci da yan kwamiti wani kuma ce kira sallah ce zai kira wa ya za ce shi kira sallah shi ma zai zama limani shi kuma kira sallah yana da darajar da ba kowa ke sami shi ta kuma ka'ida kira sallah ba magowa ke ba sai an duba mai sauki da tsuntsuwa da wasu abubuwa ta cewa da kira sallah to saboda haka ba wani sauki da zai ji muryar mai kira sallah wannan mutum ne ko aljini ne ko wani dabba ne ko ma ne ne sai ya masa shaida ranar alkiyama kenan wannan ya nuna mana akwai aljinnun ke kuma na mana suna zama a daji kuma ka sake ba mu hujja na biyu ko za ka yi sallah kai dai ne halatta ya kira sallah sai dai zan an sallah a masallaci da ake hamsu salawat al'umma suka tara da zan kai ka zo ne ba sai wata ka kira sallah amma tabbas kai da yi sallah wani wurin da ba a kira sallah da wakira kira sallah kuma ya halarta ka daga murya cewa farfa sautak kuma shi dai ne ba a cikin ta kuma a falalin daji malam ce wannan hadisi ne sahihi wa ya ruwaito wannan hadisi malam ce rawahu malik malik imam malik rawaito wannan hadisi a cikin kitabu sala haka imam bukhari a cikin kitabu azan ka duba fatul bari za ka ga bayani cikakke haka imam nasa'i shi ma rawaito haka imam ibn majah shi ma rawaito wannan hadisi ne wanda yake ingantacce insha Allah ta'ala فنحن نكتفي بهذا الى اسبوع اسبوع القادم sai mu yi ci gaba da abin muka dora a sati ne gaba insha Allah abin da muka bala daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akwai tambaya ne daya biyu uku na'am sai mu je mu sallah bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah na tambaya guda biyu masha Allah na farko misali kamar saboda masallaci kan wannan na eh

ya halatta ribar abin da yi masu ko ba a nada da da ita na ya halatta in ka ji kiran sallah ai abin da ya tabbata shine cikin hadisi idan ka ji kiran sallah ka halarci wurin Tunda da can din mai yiwuwa an samu bambancin lokaci ko fahimta nan lokaci ya shiga sun kira sallah a fahimtar su can kusa da fahimtar da su suke ganin shi can za su kira sallah to tun da kaji kira sallah a nan ka taso ka taka ta zura ka samu lada ma lada mai yawa kuma ya halatta baka yi laifi ba a gane ko wannan shi ne kuma abin da waye su kuma wanda can din su suna amfani da wannan lokacin su alhamdulillah ba wanda zai ce su ne ba wanda zai ce su ne amma in ya tabbata cewa an kira sallah a farkon lokaci to ka tashi ka zo wannan sallah tana kira sallah ta yi sallah wallahu alam na biyu نعم abu ɗaya ne abinda malamai suka faɗa kangararru na cikin aljanu su ne shidanu kamar yadda mu ma a cikin muta akwai kangararru su ne shidanun mutane a gane mu ba kangararre a cikin su ne shidanu amma akwai na kirki su. bayan Allah na gari ustaze masu wa'azi masu abubuwa su ma yan dari ko su nan in shi ana ciki Allah suna na da daga karanta ayoyi a cikin sautin zuzuwa gaya maka insha Allah ta'ala